Irmiya Sura takwas A wancan lokaci, in ji Ubangiji, za a fitar da ƙasusuwan sarakuna da na shugabannin Yahuda, ƙasusuwan firistoci da na annabawa, da kuma ƙasusuwan mutanen Urushalima daga kaburbura, za a shimfiɗa su a rana da wata da kuma dukkan taurarin sammai, waɗanda suke ƙaunata suka kuma bautawa, waɗanda suka bi suka kuma nemi shawarar da suka kuma yi wa sujada. ba za a tattara su ko a binne su ba, amma za su zama kamar juji a jibge a ƙasa, duk inda aka kore su zuwa, dukkan waɗanda suka ragu na wannan muguwar al'umma za su gwammaci mutuwa da rai, in ji Ubangiji Maɗaukaki. Faɗa musu cewa ga abin da Ubangiji yana cewa, Sa'ad da mutane suka faɗi. ba sa tashi ne? Sa'ad da mutum ya kauce, ba ya dawowa? To, me ya waɗannan mutane suka kauce? Me ya sa Urushalima kullum take kaucewa? Sun manne wa ƙarya, suka ji su dawo, na saurara sosai, amma ba su faɗi wata maganar kirki ba, ba wanda ya tuba daga muguntarsa, sai ma cewa yake, Me na yi, kowa ta kai ta kai yake, kamar dokin da ya kutsa kai a fagen fama, ko shamuwa ta sararin sama ma takan sa lokutan da aka tsara mata, kurciya mashirere da kuma zalɓe sukan lura da lokacin ƙauransu, amma mutanena ba su san abubuwan da Ubangiji yake bukata ba, yaya za ku ce muna da hikima, gama muna da dokar Ubangiji, alhali alƙalamin ƙarya na magatakarda ya yi ƙarya? Za a kunyatar da masu hikima, za su yi fargaba a kuma kama su da yake sun ƙi maganar Ubangiji, wace irin hikima kuke ce kuke da ita? saboda haka zan ba da matansu ga waɗansu, gonakinsu kuma ga waɗansu da suka ci su da yaƙi, tun daga ƙarami har zuwa babba, kowannensu yana haɗamar cin muguwar riba, har da annabawa da firistoci ma, kowannensu yana ƙarya, sukan ɗaura mikin mutanena, sai ka ce mikin ba shi da matsala, suna cewa lafiya lafiya, alhali kuwa ba lafiya, sukan ji kunyar halin banƙyamarsu kuwa sam ba sa da kunya ko kaɗan, ba su ma san yadda za su ji kunya ba, saboda haka sukan fāɗi tare da fāɗaɗɗu, za su fāɗi sa'ad da aka hukunta su, in ji Ubangiji, zan ƙwace girbinsu, in ji Ubangiji, ba za a sami inabi a kuranga ba, ba za a sami ’ya'ya a itacen ɓaure ba, ganyensu kuwa za su bushe, abin da na ba su za a ƙwace. Me ya sa muke zama a nan? Mu tattaru mu gudu zuwa biranen masu katanga mu mutu a can, gama Ubangiji Allahnmu ya ƙaddara mana mutuwa ya kuma ba mu ruwan dafi mu sha, domin mun yi masa zunubi, mun sa zuciya ga salama, amma ba lafiya, mun sa zuciya ga lokacin warkarwa, amma sai ga razana. Daga Dan ana jin turjin dawakan abokin gaba da jin haniniyar ingarminsu dukkan ƙasar ta girgiza. sun zo su cinye ƙasar da kome da yake cikinta, birni da dukan mazaunanta, duba, zan aika macizai masu dafi a cikinku, kasa waɗanda ba su da makari, za su kuwa sassare ku, in ji Ubangiji, ya mai ta'aziyata a cikin baƙin ciki, zuciyata ta ɓaci ƙwarai, ka saurari kukan mutanena daga ƙasa mai nisa suna cewa, Ubangiji baya ya a ne, sarkinta baya can ne kuma? Me ya sa kuka tsokane ni da gumakanku har na yi fushi, da baƙin gumakanku marasa amfani? Girbi ya wuce, damuna ta ƙare, ba a kuwa cece mu ba, da yake an ragargazar da mutanena, an ragargazar da ni kenan. na yi kuka, tsoro ya kama ni, ba magani ne a Gileyad, ba likita ne a can, to me ya sa ba warkarwa wa raunin mutanena?